bana wutar daji ta maimaye wurare da yawa yankin na kiyo kamar su su dakaro su inga su cintabar su abalak su tanu babu inda ba a yi babban huta ba wannan matsala ce wagga matsala ya kamata zamanto mutane wanda suke cikin yankin makaya ne manoma ne masu fotoci ne su kiyaye tunda wani biyo ga huta mutane da kansu ne suna abubuwa waɗanda suna kawo nan tikas maimako yau ka yi huta wani daji ka kare da huta ka kashe sai ka barta ko ka yi kunnan taba sai ka yada matsala ce mun san da bana akwai karamancin abinci na dabbobi kuma ko abinci na mutane ba a yi shi ba yanda aka so kina abin da muka so dangancin da abin da shugaban kasa da kanshi ya gayi muna so zamanto a yi rage kafi tun yanzu ma ya zamanto abinci na dabbobi a kosu cikin mangazonu mangazonu cikin jihohi jihohi kuma inda dabbobi suke abinci na mutane ma ya kamata ya zamanto an yi tanadi saboda a a same su inda ya kamata. Alhaji Almansur Muhammad Shinko kun samu ƙididdige wuraren da al'amarin ya shafa game da wannan gobarar daji da kuma aunin ciyawar da wutar tallaƙumi. akwai wasu wurare kamar su a balak aika da an kaci ya yi dari da wani abu kamar su su bermo 25 na oktoba hekta dubu sha da wani abu an kako ne akwai su dewa su tanu da sauransu minista na gandu da kanshi ya hido takarda bisa wa gatsara yau mini ne ya kamata a yi a yi hangen nesa ya za a yau mu kara wannan arziki namu kamar cawa da sauransu maimako kowace shekara ana gobra mine ne ya kamata kakin ruwan su tsayan mine ne kamata mutane gwamnati da merurruka menene kamata su sayi cikin gangu dazuka nan su tsare shin ko gwamnati tana iya cike gibin yawan ciyawar da ta toye lalle an yi hatsara gwamnati abin da ta yi a ta yi kama ta rage hatsara musu kiwo da musu noma ya zamanto ta yi oda abinci na mutane abinci na dabbobi kuma an sa su wurare wurare inda akwai waɗannan dabbobi akwai waɗannan mutane